واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ka ƙanƙantar da kanka a gare su tare da jin ƙansu kai masu addu'a ka ce ya ubangiji na kai masu rahama saboda renon da suka yi mini a lokacin da ina ƙarami